ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين حقيقه من سوكر مكو ياكو متاني دعايو يبيننو waɗanda suka rabe gaskiya da ƙarya kuma mun saukar muku da misalai na waɗanda suka shuɗe gabaninku na muminai da kafirai kuma mun saukar muku da wani wa'azi wanda masu tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana suke wa'azantuwa da shi.